Barka da haka, ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan makon ne aka dawo buga wasannin League Lig a wasu kasashe da ke nahiyar Turai bayan hutun ƙarshen kaka da aka yi. Shirin zai mayar da hankali ne a wannan mako akan gasar Premier ƙasar Ingila. wacce tana ɗaya daga cikin manyan lig na ƙasashen turai biyar da suka fi ƙarfi wanda hakan ya sanya yake dimbin magoya baya a dukkanin faɗin duniya. kakar shekarar da ta gabata dai Manchester City ce ta lashe gasar inda Liverpool ta zo ta biyu sai Chelsea da ta zo ta uku yayin da Tottenham ta kasance ta hudu. Manyan kungiyoyin kasar irin su Arsenal da Manchester United suka kare a na biyar da na shida kuma ba za su samu damar buga gasar cin kofin zakarun nahiyar turai ba wanda hakan ba karamin koma baya ba ne a wajen su. a dai ranar juma'a da ta gabata sai dai aka fara gasar ta premier league inda arsenal ta ziyarci crystal palace kuma ta samu nasara a kanta da ci biyu da nema Wannan dai shine lokacin da Martinelli ɗan ƙasar Brazil ya jefa ƙwallon farko a gasar Premier League ta wannan shekara a cikin minti 20 kafin da bisani ana dab da tashi sanar ta ƙara ƙwallo ta biyu. Sauran sakamakon wasannin da aka buga sun hada da Fulham da ta buga biyu da biyu ne da kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool wacce ta ƙare a mataki na biyu a gasar a shekarar da ta gabata. bonamot kuwa ta lallasa Aston Villa ne da ci biyu da nema. Leeds United kuwa ta samu nasara ne akan Wolverhampton da ci biyu da ɗaya. Newcastle United ita ma ta samu nasara da ci biyu da nema akan Nottingham Forest. Tottenham ta samu nasara a gida akan Southampton da ci hudu da ɗaya. Sai kuma kungiyar kwallon ƙafa ta Everton da ta sha kashi a gida a hannun Chelsea da ci ɗaya mai ban haushi. To sauran wasannin da aka buga a gasar ta Premier League sun hada da wasa tsakanin Leicester City da kuma Brentford inda aka tashi biyu da biyu. Manchester United a gida ta sha kashi ne a hannun Brighton Albion da ci biyu da ɗaya. Sai kuma wasa na karshe da aka yi a makon farko na wasan Premier League din tsakanin West Ham United da kuma zakarin gasar na bara Manchester City inda West Ham din ta sha kashi a gida da ci biyu da nema. Ganin cewa Arsenal ce babbar kungiyar ta bude gasar ta bana. Wakilinmu daga Kaduna Aminu Sani Sado ya ziyarci wani gidan kallon kwallon kafa da ke Kaduna kuma ya zanta da Nura Usman wanda aka fi sani da kowa naka da ke goyon bayan kungiyar ko ya ji da wannan nasara da suka samu? Muna cikin murna an buga wasa mai kyau kuma wannan ya nuna cewa wasanni da muka yi na kamun a fara eh, lig ya nuna cewa lalle lalle wannan goge wanda ake so a samu an samu in ka duba yadda aka buga kwallon zagayen ga kwallon gaba ɗaya yadda suke takun ledan za ga taku ne mai kyau an inda aka tura kwallo za ga ta tafi domin tim din duk da cewa akwai sababbin yan kwallo wanda kusan mutum biyar wanda ba da su aka buga kakan wasan da ya wuce ba amma za ga cewa wannan karan za ga yadda suke taba kwallon za ga tabbatar cewa akwai gogewa kakan wasan da ya wuce na bara za ga cewa mun fara wasannin mu guda uku na farko inda a muka fara da brighton suka ci mu kwallo suka ci mu 2-0 wanda su ma ɗan london ne chelsea su ma suka ci arsenal gwasa eh, da biyu sannan aka zo aka buga da manchester city suka mana suka ci guda biyar so saboda haka za ga a wannan lokacin mun fara wasa ne kusan cikin wahala amma wannan daga irin fara takulle da zaka ga cewa disan da za a fara kakan wasa zaka tarar cewa kungiyar kwallon kafa suna samun matsala na fahimta yan kwallon su fahimci junansu to amma za ga mu mun wani yan kwallon kafa ta arsenal arsenal mun fara ne wannan karan a yayin da za ga 'yan kwallon sun fahimci junansu to saboda haka in suka kara samun gogewa da inda yayin da za buga wasa biyu na uku na hudu to tim din zai kara ƙarfi kila lokacin za ga ana cin kwallo ne biyar ko shida ka har ga yi la'akari da abin da ya faru a yau zan tawo wakilinmu aminu sani sado da nura usman mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta arsenal kenan yanzu dai kimanin shekaru 30 kenan tun bayan da aka canja wa league din suna zuwa Premier League a shekara 1992 hakan ya sanya muka tantabi Habilu Usman wanda ya kwashe shekaru na bibiyar league din ko me zai ce dangane da yadda ya ga aka fara league din a wannan kaka wasa yanzu an ka fara saboda akwai tafiya mai tsawo wanda daga nan zuwa mai mai zuwa kaga idan ka lura yanzu kusan kowane kulob yana cikin ganiyar shi ta karfi musamman su yaran matasan yan kwallon da sun ka shigo irin su fulham kaga sun yi abin ba da mamaki to kaga a ce sun zo sun rike liverpool duro wasa da cewa da ke taba mutane abin al'ajibi da mamaki duk da yake dai ba ajin mamaki ka san halin wasa da take sannan in kai la'akari da wasa kuma arsenal in ka tsaya ga cewa arsenal sun ba ta da tasiri na winning din crystal palace a gidanta shi ma daga cikin wasan da sun ka ba al'umma mamaki to amma ya kake ganin yan wasan da suke buga premier league da shi league in kansa menene abin ban sha'awa a cikinsa in ka za ka yi la'akari da ita kanta premier league ta kunshi abubuwa ɗaya ne zuwa biyu har zuwa uku wanda yake kusan yana daga cikin abubuwan da ya sa duniya kusan ta raja a kanta in ka tsara na ɗaya za ka ga akwai yadda suke kashe kuɗi kusan ba kowace ƙasa suke kashe kuɗi na haka nan ba na biyu yadda suke watsa ko kuma suke nuna wa duniya wasanninsu na uku yanayin bin doka da oda tun daga 'yan kallo har zuwa masu bugawa wa'anda yake daga cikin abubuwan da ya sa ga premier league take tasiri a kai wannan kusan su ne abubuwan da suka kawo masu ci gaba saboda ci gaba ne yanzu in kai la'akari da irin kuɗaɗen da ake kashewa bangaren bangaren ƙwallon kafan nan za ga harajin ma kawai zai taimaka ma kasa yadda ma baka tsammani to amma ta ina kake ganin akwai gyara a premier league ƙwallon kafa an yi samun matsala bangaren officiating referees abubuwan da ba za a rasa ba mafi akasari sun fina da suna fina abubuwan da ke kawo matsala musamman dai a ingila Abilu Usman kenan ɗaya daga cikin masoyan lig ɗin Ingila ke bayyana dalilinsa da suka sanya lik ɗin ke da ɗumbin magoya baya. Ƙungiyoyi ashirin ne dai za su fafata a lig ɗin inda kowace ƙungiya za ta buga wasanni har 38 kafin daga bisani a samu wacce za ta samu nasarar lashe gasar. To tambayar dai ita ce, a wannan kaka da aka fara kowace ƙungiya ce masana ke ganin za ta iya nasarar lashe gasar? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan al'amuran wasanni a Najeriya. To yanzu yanzu dai zamu iya cewa kungiyoyin kwallon kafan suna kan shiri gama ba riga an rufe kasuwan saye da sayarwa na 'yan wasa ba. To duk da cewa dai kungiyar kwallon kafan ta Manchester United ta riga ta yi rashin nasara a wasanta na farko kuma a gaban magoya bayan ta to dole ne fa ta shiga kasuwa gama abubuwan da yake wakana yanzu ana so a nuna an fita shiri. Kungiyar kwallon kafa ta Uh, liverpool kuma da ta yi ita ma canjaras uh, abin bai mata kyau ba gama mai horar da ita ya ce goma ma a ce ta yi rashin nasara ne da a ce ta yi rashin nasara idan muka duba shekaru goma baya za a ga cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ɗauka so biyar leicester city ta ɗauka so ɗaya liverpool ta ɗauka so ɗaya chelsea sun ɗauka so biyu to wannan duka tarihi ne wanda yake nuna cewa waɗannan kungiyoyin kwallon kafa su za su ci gaba da jagorancin gasar cin kofin kwallon kafa na premier amma ban sa leicester city da manchester united a ciki ba amma waɗannan wannan kungiyoyin kwallon kafa guda uku manchester city chelsea da liverpool su nake sa ran watakila ɗaya daga cikinsu zai ɗauki gasar cin kofin kwallon kafa na english premier league nan ba da daɗewa ba me kake gani ya sa likin ƙasar ingila ya karɓo to gaskiya akwai yawan tallace-tallace da ke na 'yan wasa da ya abu da irin saye da sayarwa da suke na 'yan wasa wanda duka faɗin duniya sukan ɗauko ɗan wasa domin ya zo ya musu wasa idan ka duba za ga irin su kungiyar ah, kwallon kafa ta manchester united da ta ɗauko cristiano ronaldo a yanzu ta riga ta samu ciniki kwarai da gaske ba a kwatantawa da waɗansu ah, gasar cin kofin kwallon kafa na waɗansu faɗin duniya da ingila ganin cewa suna sayan 'yan wasa kuma suna sayarwa da tsada da yawa kuma suna da amfani da filaye waɗanda yake jawo jama'a domin kallo don su samu riba. Shehu Abdullahi mai sharhi kan al'amuran wasanni a Najeriya kenan. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za a ce mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aiki waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na Kaduna Aminu Sani Sado. Kamin Sale ke cewa mu huta lafiya.